Abban Sojoji, littafi na 29. Dukkan yabo da godiya sabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabinmu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabbansa da ma waɗanda suka bisha ta farki daidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashar kyama littafin abban sojoji littafi na 29 a littafin da ya gabata littafi na 28 mun dakata ne daidai inda hannu abban ya saka ya da kika tifar gadon da ƙarfi ya ce za ka taso koko ba za ka taso ba fari juna ɗin ya yi wa abban nasu da idanuwa irin farin da mata ke yi na ido ya ce dadi kai ma kai tunanin momi mana ni ma na yi tunanin juliet ɗita a littafin da ya gabata ta wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba to rasa kunya beran tanka za ka fara mun tsokanar taka ko juna ya ce ai gaskiya na faɗa abba kallon ka kawai nake yi kai kai ta shan kamshi kamar ma baka son momin mu alhalin ma koran nan ma kana bacci cikin mafarki na ji kana cewa bana ji bana gani in ni makaho ne a game da son ki momin junaid in ba ke ba sai rijiya in na rasa ki zan rungumi transformer akan ki zan iya tunkarar ai bai yi da saba saboda jin saukar filo da abban nasu ya wurga mishi tabbas junaid ya ba wa abban nasu dariya sosai kai ko yaushe aka yi hakan junaid ƙarya kake mu ya faɗi haka yana ƙara janyo wani filo ya wurga masa hannu junaid ɗin ya sanya ya caɓe filo ɗin da abban nasu ya wurga masa a kirjinsa ya rungume shi yana faɗin thank you abba na dole ma na gode maka domin gashi da hannunka ma ka miƙa min juriyar ɗita ya faɗi hakan yana shafa filon da ke kirjinsa yayin da yake kallon fuskar shi cikin madubin gaban shi jin shiru abban nasu bai sake cewa komai ba ya sanya junaid ɗin ya juyo da kallonsa samun shi ya zaune tsakiyar gado kansa na kallon ƙasa alamar ma damuwa a fuskar shi tasowa junaid din ya ciki a sanyaye ya haye saman gado inda abban nasu yake ce abba na me yake faruwa naga ka shiga wani yanayi na damuwa dagowa abban yayi ya kalle shi cikin sanyin murya ce junaid momin ku ka san bana boye maka komai kai ne abokin sirri na babu wanda ke fahimtar zuciyata kamar kai ya dakata da magana yana dan yana dan irin jinjina kai alamar tunani dad please tell me maybe ina da solution din abun Junaid, mum ɗinku ta azabtar da ni da soyayyarta. Junaid, ita ce tana so. Ta ce tana so na tun kafin ma na fara santa, amma kalli yanzu ta kama hanya da aure na akan ta koma Australia da zama. Junaid ya zan yi. Gyara zama Junaid ɗin yi suna fuskantar juna kamar zai yi magana arziki sai cewa ya eh, Abba, dole sai ita? Ga zan kaɗa zan kaɗan mata nan 'yan goma takwas, 'yan goma sha takwas, 'yan shila kyawawan gaske masu neman su ga dadi ka. wallahi abba har rubibinka za su yi ka share ta kawai da dai kai aure wata abunka in serious mata junaid din yake masa magana takaici ne ya hana abban magana a tunaninsa junaid zai ba shi shawara akan yadda za su yi mum ɗinsa ta dawo wurin shi ko kuma mu ce ta dawo wurin su da zama amma sai ga shi akasin haka yake ba mahaifin shi in banda ma sangartacce irin junaid waye zai so a yi wa uwarsa kishiya abba you did not say anything shawara ta ne bata yi ba ko eh junaid bata yi ba ashe baka da hankali idan wa zan yi wa kishiya sai momin ku baka san halinta ba ne duk da ba ma tare da ita amma ta yi min gargadin cewa muddin na ƙara aure sai ta dasa bom a cikin gida kowa ma ya rasa fashewa da dariya junaid din yi, abban nasu ya ci gaba da cewa kuma in ma banda abunka wani wani magidanci ne mai 'ya'ya irin su SGR da Marshal Umar zai ƙara aure. Auren ma 'yar shekara 18 ai wallahi a ranar da ta sa kafarta a cikin gidan nan a ranar za su ballata gutsi-gutsi. Dariya Junar kawai yake yi kwaso idin gayi. To wato dai ta ko'ina ba sauki ita momi ta ce za ta dasa bom su kuma su babban yaya in an kawo ta gida kakkarya ta za su yi ko? Enough Junaid. dariyar ta isa ka kaji ko zan baka lokaci daga yau zuwa gobe ka yi tunanin mai kyau shawarar da zaka bani akan yadda za mu shawo kan momin ku ta dawo gidan nan da zama ita nake bukata kana nufin mu yi wata mu yi mata wayo abba dan zaro ido abban yi tare da cewa kai wannan matar mai dan banzan wayo kamar madila ta ai ban taba maganin da kakkiyar mata ba irin momin ku ai wannan ba wanda isa yi mata wayo dariya suka yi gaba su sun jima suna fira kafin nan suka kwanta tare da abban ya musu addu'a ya shafe su gaba su. karamar yarinya ce wadda ba za ta gaza shekaru goma sha biyu ba ke ta faman gudu a saman titi sai faman kuka take tana ambaton sunan umma umma ba tare da ta lura ba wata katuwar mota ƙirar ranch roba ta yi awon gaba da ita nan take kanta ya fashe jini ya soma kwaranyowa ta ko'ina a firgice sirish ta farka daga mummunan mafarki da take yi murya na rawa ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta faɗi tana cusa hannuwanta cikin su markanta idanuwanta sun yi jajir hawaye na ɓaɓɓulowa daga cikinsu tabbas ta tsorata da mafarki da ta yi jiki a mace ta tashi ta wuce tuli saboda lokacin sallah ya yi sai da ta watsa ruwa sannan ta ɗauro alwala ta fito tana ta faman sauki a jiyan zuciya wardrobe ta buɗe ta ɗauko hijab ɗinta ta shimfiɗa sallaya ta tada kabbarar sallah bayan ta kammala ta zauna saman sallayar ta daga ta sama tana yin addu'o'i bayan ta kammala komawa ta yi ta kwanta saman bed ba tare ta cire hijab ta ba haƙiƙa mafarkin ɗazu da ta ya tuna mata wani abu mummuna da ya taɓa faruwa makamancinsa ta jima hawa yana gangarowa daga yatsinta kafin nan wani lokaci ya sake ɗaukanta ba ita ta farka ba sai wuraren ƙarfe tara jiki na rawa ta shirya kamar ma sai wuraren karfe tara jiki na rawa ta shirya kamar kullum ta wuce kicin tsayawa ta yi tana zazzar idanuwa ganin har azumi ma ta kammala breakfast din wanda ma za ta je ta jera a dining kawai take shiryawa ina kwana ta azumi ta yi magana tana yan kame kame murmushi azumi ta yi tare da cewa lafiya laurish fatan makin tashi lafiya an ta azumi a yi mun abuwa ban fito da wuri ba ba komai sai ni fa da so samu ne ki koma kawai room ɗinki na kawo miki breakfast ɗinki ki ci a can ba sai ma kin yi wani aiki ba murmushi search ɗin ta yi tare da cewa hakan ba zai yiwu ba antina ni ma ba na so na bar miki aiki da yawa ke kaɗai Sirish ta yi magana tare da karasawa ciki domin ta taya azumi shirya abinci da za su jera kamar daga sama ya faɗo kicin ɗin daga shi sai shot a jikinsa ba riga gaba ɗayansu sai da gabansu ya faɗi ganinsa kwatsam haka ba sallama da ƙyar azumi ta iya cewa wata sabon wata sabon gani harun yaushe ka dawo ne amma dai saukar dare kai ko ta tambaya tana kallon shi ida su shiga yayi yana sakin murmushi ya ce eh jiya da daddare na iso na yi mamaki ma da ban ganki ba na gaskiya i really missing you na yi kewar delicious din nan naki da yar dariya fuskar azumi ta ce ai yanzu matan da dai ka dawo sai ka dasa daga inda ka tsaya ko halan ma yanzu ma yunwa ce ta koro ka eh antina na nake so da kofi ko ti please a shirya min sannan a ba wannan mai aikin ya kamo. ya yi magana yana kallon serge wadda tun da ya shigo gaban ta ke faduwa ta rasa dalilin hakan shikenan yanzu zan ba shi ya kawo maka murmushi ya sake tare da juyawa ya fice daga kicin din wane ne wannan anti azumi serge ta tambaya domin dai neman ƙarin bayani a kan shi azumi ta ce wannan harun kenan ki saki jikinki da shi bai da wata matsala a iya na. shi ma ɗaya ne daga cikin matasan gidan nan Dan taɓe baki sai shi ɗin ta yi tare da jinjina kai ta ce Allah ya sa bai da wata matsala. A ranta kuma ta ce sam ni ban yi min kama ma da sauran ba, hasali ma duk sun fi shi kyau da natsuwa. Ba da surranta ba azumi ɗin ta shirya mata fruit a tray da kub na kofi ta kai masa. Sai da ma ta bi kwatancen da azumi ɗin ta yi mata sannan ta gano room ɗinsa a nan down yake kusa da na kanal Yusuf. a buɗe ta samu kofan sallama ta kwala masa daga ciki ta ce ta ji an ce come in shiga ciki ta yi gabanta na faduwa ras ras daga kwance yake saman haɗaɗɗen sa, ya taso yana zaune yana ƙare mata kallo cike da girmamawa sarkin ta ce good morning sir bai amsa mata ba har ta ajiye masa fruit din a saman tebul din da ke a front sa cikin sauri ta juya za ta fita muryarsa na muryarsa ta katse ta na sallame ka ne jiki a mace ta dawo ta tsaya daga tsaye tare da sunar da kai ƙasa tana kallon yatsun hannunta da take wasa da su Jin shiru ya sa ta ɗan ɗago ta kalle shi samun shi ta yana bin jikinta da wani irin matsiyacin kallo tun daga kan yatsun ta har izuwa ƙirjinta. Hankalinta ba karamin tashi ya yi ba, ita burinta ya sallame ta ta wuce ta je wurin dining don ta taya azumi ga kuma ma son sanya babban yaya da take yi a idanuwanta. Ganin ya tsayar da idonsa a kan gaban wandon jikinta, ya sanya tsikar jikinta tashi. da buɗar bakinsa sai cewa ina AK47 ɗinka take don ni ban ga alamar ta ba anan cike da rashin farin fahimtar ma me yake nufi ma sai ta ce ban gane me kake nufi ba wani shi'umin murmushi harun ɗin ya saki tare da kai hannu jikin tire din da ta kawo masa ya ɗauko wani ɗan banana ya cire guda tare da saka hannuwa yana ɓare bawon ayabar yace ina nufin wannan ya yi nuni da ayabar dake a hannunsa jigum sirish ɗin ta yi san mata ta gaza fahimtar mai harun ɗin ke nufi ganin bata da niyyar bashi amsa ya ce ina nufin abu na maza wannan ya yi magana yana roƙo abunsa da ke cikin wandonsa zaro ido sirish ta yi gabanta na faɗuwa zuciyarta ya mugun tashi ganin abin da yake nuna mata sai lokacin ta gane mai ma yake nufi shiru ta idanunta na kallon ƙasa gabanta na faɗuwa a cire min wando ina son na gani na shaida ya faɗi haka ne a yayin da yake kai ayabar hannuwansa cikin bakinsa yana gatsa yana ci ji ta yi gaba ɗaya komai ya tsaya mata tsak tabbas ta tsorata da harun sosai tun ma da take aiki a gidan nan ba wanda ya taɓa lura da hakan fara ɗaya sai shi ba za a cire ba ya tambaya ba za a cire ba ne ya tambaya abu fusace cikin in ina sai ta ce ka yi haƙuri don allah amma ba zan iya yin abin da kake so kafin ma ta izarsa magana tuni ya sanya hannuwan shi ja zariyar wandan nan take wandan ya tafi su zai subule jiki na rawa ta tafke shi ta yi saurin maida shi ta ɗaure abinta a yayin da ta zufa kawai ke wanko mata fuska dariya harun ya yi kafin ya tsagaita ya ce ke ni batun jiya fa da na ganki fa na san cewa ke mace ce ba namiji ba ɗago da ido sirish ɗin ta yi a firgici tana kallon shi tamkar a mafarki take jin kalaman harun ƙara jaddada mata da cewa ke mace ce ba namiji ba ki faɗa min uban me yasa ma kika yi shigar namiji kika zo gidan nan da kwai wata manufa ne a ranki ko me murya na rawa sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun taya ma akai ka gane cewa ni mace ce fara ɗaya dariya harun ya tare da cewa saboda ni shi ume ne kuma ma cikakken ɗan duniya wanda idanuwansu ya buɗe a harkar barikanci babu wani abu da mutum zai ɓoye mun ba tare da na gano shi ba shikenan na shiga uku na don allah ka rufe min asiri kar ka ce za ka tona cewa ni mace ce please aje ayabar ya yi da ke a hannunsa cikin trade ɗin sannan ya ce ok i won't expose your secret but on that one condition ya faɗi haka yana kallon ta a raunane sai ta ce koma me zan yi ni dai kar ka tona min asiri Tunin idanuwanta ya ci ko tab da kwalla har wani lumshe idanu harun din yake yana kallon share hawayenki bebe bani da matsala muddin ma za a biya min bukatata ni in har bukatata za ta biya bana da kes shiru sai rikin tai tana sauraron shi za mu yi magana an jima yanzu za ki iya tafiya naga kuna cikin aiki ne tun kan ma ya ida sa magana sai rikin ta fice a fusace tana shishekar kuka sai da ta dagata bayan ta fita ne ta tsaya ta share hawayenta tare da daidaita natsuwarta sannan ta sauka ƙasa a nan ta samu ma anti azumi din tana jera musu breakfast din a dining karasawa ta suka ci gaba da jerawa a tare kallon ta azumi ta tare da cewa naga kin jima lafiya dai ko eh ta ba ta amsa ta kaice ita kaɗai ta san yadda take ji a ranta brain ɗinta ta gama shiga rudu ta shiga tashin hankali mamakin ta taya aka yi farar ɗaya harun ya gane cewa ita mace ce how many days ta share a gidan nan amma ba wanda ya taɓa lura in aka cire junai sai shi wanda jiya jiyan nan ya zo da daddare tabbas abun ya ɗaure mata kai kuma ta san mishi alamar ta sanya mishi alamar tambaya anya ba aljani ba ne gaba ɗaya ta nufi duniyar tunani har ma bata san cewa masu gidan duk sun ma fito ba domin da yin breakfast yawancinsu dukkaninsu jallabiya ne suka sanya Pawan da Twins ne kawai suka fara hallara suka zauna a kusa da juna. Shi Irfan da Jabir kan ma bayan Bayan su sai Khalid da Kanal Yusuf duk suka gaishe da Azumi ta amsa musu kafin nan ta ci gaba da sabin su. Har time ɗin Serge ma bata cikin hayyacinta tana tsaye kamar gunki tana tunane tunane iri-iri a ranta. San ma Azumi bata lura da halin ma da yarinyar take a ciki ba. a tare abban su ya fito da baby junaid hannunsa cikin na juna fuskan nan tasa a washe tun da idanuwansa suka yi arba da sirish ɗinsa tun kan ma ya ƙara ya lura cewa mata tafi duniyar tunani ganin abban su yasa suka haɗa baki wurin gaishe shi barka da safiya abba kun tashi lafiya alhamdulillahi my sons ina fata kuma kuna lafiya da fara akan fuskar kowanne su suka amsa mishi bayan sun zauna cike da tsokana juna ya ce ni ba za ku gaishe ni ba ya faɗi haka yana kallon su tsaki fawon ya ja tare da cewa ka bari sai ka fara ajiye gemu da 'ya'ya tukunna wai junaid da gemu ba rana ba wata don ma gaskiya kan ban ga alamar junaid zai yi gemu ba ko ma nan gaba a cewar jahan abbansu ya ce talle za ta yi wa audu gori ko ka fara duba fuskar ka tukunna muddin Junaid ba zai yi gashin baki ba ko na gemu ba to kai ma haka ba za ka taɓa yi ba dariya suka yi gaba ɗayan su kanal Yusuf ya ce wai ina Harun ne shi ba zai fito ba ne abba ya ce ta yaya zai fito bayan ma abun da kuka yi masa jiya san ma ban ji daɗi ba tun da ma ya dawo ya kamata ku tarbi ɗan uwanku hannu biyu-biyu. in ba ku ja shi a jiki ba ta yaya ma zai shiryu ya yi magana ne ciki da nuna ɓacin rai akan abun da suka yi masa jiya amma abba amma kaga irin yadda yake mana magana har a gaban ka fa ba tare fa da jin komai ba cewar Irfan ajiye cokalin da ke hannunsa yayi tare da cewa inda sabo ai ya isa ma a ce kun saba da halin shi addu'a kawai za ku bi shi da ita Allah ya shirye shi yana kai ƙarshen magana ya ɗauko cokali ya ci gaba da cin abinci da ke a gaban shi jinjina kai kawai suka yi shi kan fawan tabe baki ya tare da cewa ashe da gaske ya zo aini na yi tunanin duk mafarki ne ma zuwan nashi jiya harararsa Khalid ya dole ka ce haka ai dama ba kwa good time da shi ma. Tunda da ma suka ambaci sunan Harun hankalin sirri ya ƙara dawa jikinta, sai faman sauki a jin zuciya take ga zufa nan nawa ko mata. Aza idanuwanta ta yi akan Junaid wanda ke ta faman satar kallon ta yana mata murmushi. Murmushi ita ma ta sakar mishi a lokacin. So yake yi mata magana amma babu wali sai dai kan daga inda yake rinka yi mata alama da bakinsa ba tare da sauti yana fita ba ce sai da kin tashi lafiya. sai da cikin tashi lafiya haka yake ta mata alama da baki sarai ta gane me yake cewa don haka ma ita ma ta yi kamar ma yadda ita ce lafiya lau junaid ina fata kai ma haka daga mata kai alamar e duk abin da junaid ke yi akan idanun abban su mamaki yake menene tsakanin junaid da mai aikin nan tukur ko dai sun kulla abota ne dan murmushi ya saki domin dai ya ji daɗin hakan saboda duk wani abu da zai sanya shalelin shi farin ciki to shi son shi yake ga babban yaya nan fa kowa fa ya shiga taitayinsa fa fa wanne ya maganar a yayin da yake cin yake cunkusa a abun nan nashi a bakinsa yadda fa ya yi maganar ma ya sanya abban su yin dariya wai ga babban yaya kowa ya shiga taitayinsa kanal yusuf ne ya ce wato kai ne anansa duk inda buro zai shigo ko sai ka ce wa kowa ya shiga taitayinsa ba nawa ma ake biyan ka salari ɗinka wanda kake lura da hanya dariya suka yi gaba su cikin nishaɗi in ka cire twins da ke faman jin bugun zuciya a tare suka fito su biyu shi yana saukowa daga saman styles yayin da shi kuma harun ke fitowa daga pad ɗinsu da ke anan down jikinsa na sanye ne da tank top riga ce kamar ma singlet haka ma take fara sai wandon jeans wanda suman nan ta sha gyara masha Allah Shi kuma Harun Sheikh ce da gajeren wando a jikinsa ga uban gashin jiki da Allah ya yi masa, don ma Allah ya sa kwantacce ne amma duk da haka babu kyan gani. Ganin SGR ya sa shi fara yi mishi kirari, barka da fitowa babban yayanmu namijin zaki uban dawa, mai mulkar ƙananuwan 'yan iska kai ɗaya ta kake tada runduna, gabanka bullet bayan ka bom, kaga garmar namiji ƙasaitaccen takawarka lafiya namijin duniya. wannan kirarin na harun ya sa su yusuf dariya shi kuma sgr ko kallon harun ɗin ma bai ishe shi ba a tare suka karasa ya zauna a mtciya da ke kusa da junaid harun ma ya samu wuri ya zauna barka da safiya abba na abun alfahari na murmushi abba ya tare da cewa yauwa barka dai harun ya gajiyar tafiya abba ai ta washe tun jiya yanzu garas nake jin ka ina jinjina kai abba ya tare da cewa na ji ka ce ka karo wulakanci da gaske ne cikin sauri harun ya saci kallon babban yayin nasu ya ce bana cikin hayyaci na ne shi ya sanya na yi maganar murmushi suka yi gaba ɗayansu bayan nan suka shiga gaishe da babban yayin nasu bai amsa ba sai dai ya rinka yi musu alamar ya ji da kanshi gyaran murya abban su ya hakan ya sa iljiyar dagowa ya kalle cikin sanyin murya ya ce good morning daddy taɓe baki abba ya tare da cewa sai yanzu ma ka ganni ni fa na rasa ganewa nan gaba ina ga sai na dinga gaishe ka da kaina tukun ko da alama insha Allah kan ba za ta taɓa faruwa ba SGR ya yi maganar a yayin da ya ɗauke idanuwarsa daga na kan Abba murmushi Abban ya ya rasa dalilin da ya sanya yake jin shi sosai a cikin ransa ko dan yana kama da momin su ne Alexandra Oho Serish kuwa wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarta time ɗin da ta yi arba da kyakkyawan fuskar SGR da duk a firgici take ganin yadda Harun ɗin ke satar kallonta. Tun kan azumi ta yi yunkurin zuba mishi breakfast ɗinsa sai ta riga plate ta ɗauka ta zuba mishi chips ta shaƙe mishi shi sannan ta tura mishi a gabansa ta kuma haɗa masa da hot coffee a cikin cup malam tukur ni ba za a zuba min ba ne harun ne maganar yana wani binta da wani irin shu'umin kallo irin na 'yan bariki jiki na rawa sari ta ɗauki plate hannunta har ma yake ta ma rasa ma me za ta zuba mishi cikin sauri ta zuba mishi snacks sannan ta haɗa masa da lemu a kwafta tura mishi yawa good job ya faɗi haka ne yana kai hannuwansa cikin filet ɗin ya ɗauki donut ya kai bakinsa matsawa ta yi daga bayan sdr ta tsaya saboda ta samu damar da za ta dinga kallon sumar kanshi da kyau tana shakar turaren shi ji take tamkar ta kai hannuwanta ta shafi sumar kan nashi tunda ta tsaya a bayan sdr ba ta son ta motsa duk wanda ya faɗi yana buƙatar wani abu sai dai azumi ta zuba mishi ita kawai babban yaya take sabin abun da yake bukata dagowa jina da da idanuwan sai dan kalle ta da yake tana tsaye daga bayan su mamaki ne ya kama shi ganin yadda sai da ke ta faman kallon babban yayin nasu ko kyaftawa ba ta yi Samma bai kawo ransa komai ba game da kallon nata kawai dai ya sanya ransa cewa watakila ma respecting ne kawai ya sanya sai ta tsaya a baya kallonsa kuma da take yi mai bi ma burge ta yake yi amma ya so a ce shi sirri take ma wannan kallon da ya ji da kan zai ji daɗi mayar da kansa ya jikinsa a sanye ya ci gaba da shan farfesun nama da ke a gabansa a cikin plate sun jima suna ɗawainiyan zuba musu breakfast ɗin kafin nan daga bisani kowa ya fice banda ma da harun suna a cikin gida lgr sun fita tare da abban su zuwa helkwata wannan kenan a ɓangaren su husana kuwa tun da asuba da saude ta tashe su suka yi sallah suka koma tare da shimfiɗa wani sabon bacci kamar matattu haka suka dinga sharan bacci dole ku yi bacci allah zaman sil ai babu daɗi an jima ana cikin tashin hankali ga sauƙi ya zo daga lillahi an daɗe ana shan wahala ai insha allahu dole ku yi bacci komawa kicin saude ta yi ta shiga har hada kayan breakfast da za ta yi amfani da shi shaf shaf ta fere dankalin turawa bayan ta kammala ta yanka shi slide sannan ta shiga soya shi a saman frying pan muryan goggo ce ta katse ta da cewa mm, agogo sarkin aiki na ce ya aka yi banga yaran nan ba ko dai mafarki ne jiya fuska ɗauke da dariya sauri ta ce su waye kike nufi kenan watsa hannuwa ta yi tare da cewa 'ya'yan abu sufiyan mana waɗannan tagwayen ta tambaya tana neman jin ƙarin bayani binta da kallo sau da ta yi jikinta na sanye ne da kayan bacci nan wanda dai irin kayan baccinta nan dai na 'yan gado sun yamutse sun tsufa riga da wando Kwallon rigar ta kurkuce ga sunan Obasai sun mata yawa kamar agwagwa haka ta koma a cikinsu ta ita canza wasu ko da yaushe aka yi mata magana akan da sauya musu da sauya wasu kayan baccin sai ta ce ta fi son waɗannan saboda 'yan ƙasar turkiya ne irin wanda zaira ke sanyawa a bar mata abunta babu wanda isa ya sauya mata wato ta cikin tarkon ƙauna ita kan damuwanta dai shine irinsa to wallahi ba za a canja ba abu safiyan ne ya mata tsarabar su kuma dama tun lasiye da ya zo najeriya yanzu hakan nan ma ba a samu kalan kalan daidai irin wannan ba shi ya sa ma ba duk wanda aka mata kuma ba ta so gashi ta kife dan kwalin atamfa a kanta abinda ba ba hali ma fa ce komai fa saude kin yi shiru baki ce min komai ba da ƙyar saudin ta iya cewa suna nan mana ba mafarki kika yi ba goggo suna can suna sharan bacci a ɗakina washe baki goggon katsina ta yi tare da cewa yawwa madalla har hankali na ya kwanta ta faɗi haka ne tana shafa saitin zuciyarta hakan ba ƙaramin sa saude dariya yi ba Goggo ta ci gaba da cewa saude so nake ma ki shirya musu karin kumallon su mai daɗin gaske a shaƙe musu tire sannan a haɗa musu farfesun kaji don Allah na ga ƙasusuwan wuyan su kamar ma an jera ƙarafuna suna fama da yunwa so nake kafin Abu Safiyan ya dawo daga ƙasar Turkiya ko ina na jikinsu su ya cicciko su yi kyau in dumur dumur ta yi magana tana kwatanta yadda ma take so su koma da hannunta dariya kawai sau da ke sake jin abin da gogo ta ce wato kashin wuyansu kamar ma an jera karafuna ko har da dafe ciki take tsabagen dariya ban san iya shege fa wa kike wa dariya sau kin raina ne ko ina magana kina mun dariya ba idan kuka fusata ne ba yau yau din nan ma zaki fiffige ki koma ma rigar ku a ci gaba da kiwon shanu tsuke fuska saudan ta yi jin abun da gugun ta ce rai a bace ta ce shi kenan tun da haka ma kike so bari ma na je ma na shirya kayana ma yau dai kan na tafi na huta ma da gori ta yi magana tare da kama hanya za ta bar kicin din ai kuwa da sauri gugu ta riko hannuwanta fuska ɗauke da murmushi cikin lallame ta ce haba haba yar saudeta ke ke baki san wasa ba ne? in kika tafi waye zai hada wa 'ya'yan abu safiyan dina breakfast din su murmushi sau da ta saki ganin yadda gwaggon ke lallashin ta yau ita ta san saboda twins din can ne ta samu wannan kulawar har ma ake ta. komawa cikin kicin din ta yi tana cewa kenan na fasa amma gugu gaskiya ki bar ni yi aiki na mana kin zo sai katse ni kike kin hana ni yi aiki na aiki na ya gudu juyawa gugu ta yi ta fice tana cewa to to, na tafi Allah baki hakuri ai aiki lafiya hmm. babbar magana to duka duka dai a nan wurin zamu dakata kamun nan su farka a bacci sai mun haɗu a littafi na gaba don jin yadda in sun farka a bacci menene zai ci gaba da faruwa ku dai biyo ne a littafi na 30 wanda tare suke da na 29 ɗin ko